Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku tambaya ni ke da Ana kawo shinkafa, makaroni, biskit da yogurt. Ranar Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya ɗaya za a ba ma yara. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar za a cika shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da ƙananan yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi da hudu na ƙasar. A cikin jawabin sa a bikin kaddamar da shirin ranar Alhamis tara ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha shida. mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana cewa shirin na ɗaya daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwa al'umma guda biyar na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka ware wa dala miliyan dubu ɗari biyar a kasafin kuɗin shekarar. Bukin ya haɗa da gabatar da tsarin aiwatar da shirin da ƙaddamar da wani littafi da aka rubuta da suna Global School Feeding Sourcebook da zai kasance taswirar aiwatar da wannan shiri. da kuma gabatar da kwamitin gudanarwa na ƙasa da zai sa ido a shirin da ake kira Homegrown School Feeding Program da Turanci. Wannan shirin dai ya samu asali ne daga wata cibiya mai zaman kanta da ke birnin London mai hankoron inganta rayuwar ƙananan yara da ake kira PCD a takaice. Wadda a halin yanzu take aiwatar da shirin a ƙasashen Afirka shida da suka hada da Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali da kuma Najeriya. Banda samar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara, wani burin shirin kuma shine inganta sa yara makaranta da kuma ƙarfafa musu gwiwa su sa kai a karatu. Shirin kuma zai samar da ayyukan yi da kuma taimakawa manoma da za a rika sayan kayan abincin daga gonakinsu. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da ake gudanar da wannan shirin. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Dr. Sumayya Hamza mai ba gwamnan jihar shawarwari kan ayyukan gwamnatin tarayya a jihar ta yi ƙarin haske kan wannan shirin. A yanzu haka dubu biyu da shida suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wayanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya ingantar da rayuwarsu. Alal hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu domin wa'yansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zaman su. Dama muhimmancin abin da ya sa aka kafa wannan farko dai yara su samu abinci ingantacce na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta kuma in sun shiga makaranta su so su gama to bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a basu a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu to kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara to zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a plateau state naira eh naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin jos don jin yadda shirin ke gudana mu a kabon mun gan ana kawo mana abinci ran monday sun kawo gwaten doya sannan ranar tuesday suna kawo kamu da kankana sannan ranar laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daɗaya za a ba ma yara sannan ranar alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai sunana conrad steven Hassan Yusuf. Ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta. Amma gaskiya tsarin ne bai yi ba. Kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan ɗari hudu da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wayansu suna ci wayansu suna kallo eh, ni mai suna ce elizabeth audu wannan ciyarwan wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna third time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roko a karɓo yara a makaranta a matsayi na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an ɗanɗiba diba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba Su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci. Ran ana ba mu batun doya da kunu da biskit. Ana ba ku da yawa? A'a kadan. Me yasa ake ba ku kadan? Mun yawa. Ana ba ku kwai? A'a. Ba ba ku ah, nama? A'a. Ba ba ku wake? A'a. To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara. Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yarda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne. Na ukun shi an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba. Kaga wancan ba daidai ba ne. Domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su 'yan primaries su suke samu sannan 'yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba wakilin a jihar kano kuma mahmud ibrahim kwari ya zaga waɗansu makarantu da ake gudanar da shirin inda ya hira da yaran da ke cin muriyan wannan shirin. na Isa bawa, aji na biyar, ana kawo shinkafa, hmm. ana kawo makaroni, ana kawo madara, hmm. ana kawo biskit. To kullum kullum ake kawo? A'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo. Yawa da wasu. Daɗinsu yana daidai da irin wannan ake baki a gidanku? A'a. Wane ne ya fi wani daɗi? na gida ne ne kika kike ganin ya fi rashin daɗi a nan wanda ba in ci ba jin daɗin sa madara suna na shamsiya idris rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba mm. amma kwanakin nan duka ana kawowa gaskiya yana ƙara min lafiya sosai don ina gane karatu sosai hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman firamare da suka bukaci muryar amurka ta ɓoye sunayensu a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin mm. saboda yara za mu ba kanana ba manya ba ne ba da na a ce kowa ya fitta kai mm. gaskiya ba ta da kyau a canja yanayinta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan tak'awe din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce ne ke faruwa sai ce ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu a akan abin da za ta mace ɗaya ce na san tana wannan Malama Ilham Sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar Kano. wani yaro haka a tsari mm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni yanda suka ce in ce da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yara da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato mm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robot take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada mm. robot take away din nan to ya sayi robobi sai dai kwamar ya haya shu'aibu ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai. kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba nafdak registration duk gaba ɗayansu su ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya gwatsu sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga level ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake su misali nutrition in ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatan lafiya ya kamata shigo amma kawai figures za ka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures ɗin kaga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai hukumar kula da tsara al'umma wato crc ta gwamnatin jiha ita ce ke kula da aiwatar da shirin a nan jihar kano To sai ku kasance da shirin mako mai zuwa domin jin bayanan da hukumar nan ta yi. Yanzu dai a madadin wakilan namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Zainab Babaji da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba